Ƙan iza labaru ka ba, ruwa mai ta. na ba, wanda fi ake fati na ba, fanta fi fati na ba. فالمدبرات أمرا يوم ترتف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لا مردودنا في الآخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم للساجرة صدق الله العظيم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 gari mai tarihi garin dattijai ha'ana mai kirari tailande garin makwashe eh. ga noma ga yaƙi wane mutum <laughs> Allah ya ƙara mafi landa albarka wanda Allah ta'ala ya ƙaddari sauko cikin wannan garin domin gabatar da walima ɗaya daga cikin malamanmu Al-Hassan alhassan alhassan wanda allah maɗaukacin sarki ma'arziki ya samu wata zakakurar yarinya ka haifin fago walfauru da gaggautawa allah ubangiji ya ta albarka allah ta'ala ya kaddari haɗo mai yau ta yi albarka kwaye daga su. yanzu haka magana da muka yi akwai mai girma mafashin felande dattijo mata da shi alhaji sani musa akwai mai garin jada alhaji bashar sani sannan muna da manya-manyan malamai da suka zo tare da mu akwai sheik hussein abokar giro argungu limamin turnuku kenan Allahu akbar sheik hussein mataimakin sakar majalisar malamai ne na jihar kebbi kaga wa'azi ya kuma na jihar ke sannan memba ne na kwamitin da'awa na kasa baki daya wanda a najeriya ko ina suna damar su gabatar da da'awa memba ne a cikin wannan kwamiti shek hussein allah ya kara mana yiwa albarka akwai albani dan masanin mera tare da mu wanda shi ne mataimakin shugaban malamai sannan ga sakataren majalisa ta malamai kuma dakta kuma deputy provost sha Allah ta'ala ya riga ya tabbata saboda haka alaƙamma gama kai karhin mu yanzu sai dai mu mu lallaba kadan to wanda a matukin provost na college ta ta birnin kebe ta jiha baki ɗaya Allah ya muna ni'ima an ba shi wannan mukami takarda ga hannun shi zuwa ka akwai daraktan da'awa sheikh imam abdulmalik adamu sauwa wanda ya sauka yanzu ya so ya baro mana aiki akwai mataimakin sheikh imam nasir sani argungu akwai daraktan coordinator na matasa sheikh Abakar dankal sannan bangaren agajinmu akwai bardan yaula mataimakin disfilin na jihar kebbi alhaji mustapha yusuf auji akwai sakataren agaji na local government shine malam sanusi isa marasa da shi akwai Momi, irin su ma a alaran bunyaminu abdullahi gulma ma yahaya abubakar argungu ma abubakar musa Ɗan garba alarama muhammad bunza ga sunan david dick na ce muku wa'azin felande wa'azina na jiha ba idan muka shigo garin felande akwai shugaba namu allai shekari muna fata allah ya kara marayuwa albarka akwai irin su alhaji isa sahabi akwai irin su mala abnumiri akwai irin su halilu musa irin su mala arzika sakataren matasa malam sanusu nomau akwai mataimakin shugaba malam yakubu homa akwai dai daga cikin limamin juma'a malam mustapha alaramma ga suna inda kama su sai sahi saboda aka yan uwa musulmi wannan haduwa ta mu Allah ya mata albarka kwaye daga akwai honorable namu kansila abokin gwagwarmaya ke nan, kenan ke daga kare sa saboda aka eh academic secretary ko baka ba na college kwarai da gaske akwai academic secretary shi ne alhaji mustapha yusuf barde double power ke hmm. allah ya saka da alkhairi yan uwa musulmi duka wanda suka zo daga argungu ga shugaban majalisar malamai namu na alwasu district sheikh abdulrazak tun don mai dawa hmm. wanda ke shi a masaukinmu a wannan yanki baki daya sheikh abdulrazak muna kun tare da limamin turnuku namu na matasa Allah ya kara mana rayuwa albarka akwai alamomi birjik duka muna wa juna sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato yan uwa musulmi wannan walima ta yau ta mala alasan walima ce wadda Allah ya sa mata albarka kwarai da gaske kamar yadda kowa ya ta addu'a Allah ya sa albarka tun daga malami na farko mala abakar dankal zuwa malami na biyu shek abdurazak malami na uku dan masanin mera malami na hudu sheikh hussein abubakar giro wanda shi ya kamata ya rufe wa'azi da kuma sheikh abdulmalik adam sauwa ni ba wa'azi zan yi ba amma abin da nake son in ba da shawara duk mutumin da Allah ya taimaki shi da mata guda ya ƙara wata me ya kamata ya yi tsakani da Allah babba abin da aka so ga mutum ya yi adalci saboda gudun kada mutum ya ta rashin adalci ya kai shi jihannama Allah maɗaukacin sarki da ya kwaɗaitar game da aure ya ce فانكحوا ما طاب لكم من Fanki huma ما طاب لكم من النساء مثنى مثنى وثلاث ruba. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تقولوا يقوى مسلمي ده الله يقول يكوئت شيك يا كرم تولنا آية فسرقات من أزو شيك عبد الرزاق أما أبن لك سنة san الله shine Allah يتي أي بيو ya ce a yi biyu ko uku uku ko hudu hudu sai ce in kuka ji tsoron ba za ku iya adalci ga guda daga abin nan ba ga mata hudu ko uku biyu fawahi da tanku tsaya guda saboda adalci wajibi ne idan Allah ya kaddari kana da mata sai ka karo wata to yanzu ana bukatar adalci kai karo kawa uwar gida adalci kawa amarya adalci sannan adalci ne ya tabbata bangarori daban-daban akwai adalci wurin abinci malamai suka ce yadda ka ba uwar gida tuwon shinkafa ita amarya ka ba tuwon shinkafa haka ɓangaren sutura yadda ka sema uwar gida a tanwa ta dubu goma amarya ita mata a sema ta dubu goma to haka ma ya ka zo ɓangaren abin da ya shahi wurin kwana gidan da ka saukar da uwar gida ita amarya ka ba ta irin wannan gidan saboda ka adalci a son ka kwatanta amma akwai inda ba ka iya adalci ne wajen ɓangaren soyayya qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce walan tasta tastati'u walan tasta tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum hmm. fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa hmm. Allah madaukakin sarki ya ce walan tasta tastati'u har abada ba za ku iya ba an ta'adilu ku yi adalci bai sa tsakanin mata wajen soyayya yadda kake sallah daidai haka haka son habbi haka nan ba ka iyawa dole sai son wata ya ɗan rinjaya kaɗan amma ba a son son nan da kake mata cikin zuciya ka bayyana suka hili bayyana domin kasan wasu mutane an jarabe su in yana son amarya har da kuɗi ya samu ita ka ajiye mai kuɗi iya ta saye saye ne amarya ce kai ba iya ta sayen kayan daɗi amarya ya kai ba iya so balangu ne amarya ya kai ba. ya karkace gehe guda gashi kuma annabi sallallahu ya faɗa yace man kana fa ma famala ila ihdahuma dun al-ukhra jaa yawm al-qiyamati wa huma ila duk wanda adda mata biyu ko ne da biyu sai karkace ma guda ko ni na jina jan guda ya kyale wata zai zo ran tashin kiyama yana karkace ran tashin kiyama duk wanda haka yana ta yi karkace ta yi karkace to karkatattu ya dawa saboda ka bai abinci ba ran tashin kiyama akwai alamomi daban-daban za a dinga ganin mutane da su ran tashin kiyama duk wanda har gani ran tashin kiyama baki yana hidda wuta kamar maye an ba shi kayan marayu ya taɓa Allah maɗaukacin sarki ya ce innal ladina yakuluna amwala yatama innal ladina yakuluna amwala yatama zulman ya yakulun hmm. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle wasu ke cin dukiyoyin marayu bisa ga zalunci abin sai kuma suna cimma ba cikakkan su wuta ne ra tashin kiyama za ta bayyana ga mutum na hidda wuta ga baki ne da ka ganin hilin kiyama wanga an ba shi kayan marayu ya taɓa Ya ga mutum an ba shi marayu na suna ƙanana an ba shi kuɗi masu yawa sai ga ya koma a jima a jima wanga ya to tarin dubu ɗari karamta mai wanga ya to tarin dubu hamsin karamta mai shi ma sai da bukata ina son in noma ka tashi bari a dubu ɗari uku in sa suke ka ara ka sa in sun durmuye kuma ba ka hisuwa to Allah ya ce waɗannan maza suna cin mutum su tare duk wanda ga ya tashi hilin kiyama fuska ta yi baki irin to alamar mutum na ya mutu yana wa Allah ƙarya Allah ya kawo ƙarya to da kare tashin kiyama za ka ga mutum na fuska ta yi baki irin Allah ta'ala ya ce wa yawmal qiyamati taral ladina kadhabu wa yawmal qiyamati taral ladina kadhabu ala Allahi wujuhuhum muswadda hmm. alaysa fi jahannama masawal lil mutakabbirin Allah madaukakin sarki ya ce wa yawmal qiyamati kuma rata cin kiyama taral na kadhabu ala Allah za ga suka wa Allah ƙarya wujuhuhum muswadda husun sai baki kirin da ka gani haka na akwai matsala sana rata cin kiyama duk wanda haka ya tashi tukala kun gaya tukala ko gehe guda baki kirin gehe guda kuma horitas to mutum na wanzu za ka gani kana gani wurin wa'azi yanzu ga lahiya lau amma da an ce an aza gombe ko an aza kalta yan mata ko goge yan mata suna rawa suna girgiza kukuru to za a gamsu kuma ana kuwa da shi za kuwa su ne waɗanda suke halatu amalan salihan wa akar sun cakuɗa aiki na ƙwarai da mugun aiki Allah sai musu adalci ya musu tukala baƙin henti ga hori ga baƙin henti. don Allah jama'a ana samu ko ba samu wallahi za ka ga wani in ka gare wurin wa'azi sai ka ci waliyi Allah amma wallahi in ka gare yan mata suna rawa sai ka ce shi dan na khalatu amalan salihan wa akhar sayya kuma wallahi ina faɗa muku jama'a Kuma ke dake dan da gani Ƴan mata suna botse botse matasa kuna kuwa ka ji matashi na faɗi akwai kaya la ilaha illallah muhammadu rasulullah mala wallahi ruwa makan ka asiri kallata kallata na wala bai haihuwa ba koyi in ba wahala ba don za ka ce ka ga abinda ba ka samu kuma ka cikin wahala su waɗanda ƴan mata su daga sun bushe sun bushe suna so daga sun bushe hitillin su saboda ka ba su jin kunya kowa kai da sauran kunya lari da kunya yanzu auren ga da malam inda wani na dan a wallahi su ya kwaso duk wani dan a su ya kwaso ya aji ya aji cikin zahilan kuma nan taron ga da gani da yanzu ba mai kama hannun yaro wallahi malam kai wani ya ka ce ma an kiɗa kalta ana kiɗi yadda ka san ba kabe an buga kuwa a yi fashi za a shiga matan fada kasa mu yadda muka ji mu lokacin ne aka yi fashi aka buga kuwa za a shiga ruwa za ka ji an tana rawa jiki ne masu tsida wallahi duk gumbin da a ƙasa wallahi ba ka ji ko kana ji ne to haka ɗan bidiya aka ji yan hwara ke daga guman bidiya saboda ka wallahi jima mutu ya ruwa maka addini ya yada an haska mutum ya ga hanyar kware Allah ta'ala ya ce inna hadaina husabila imma shakira hmm. inna hadaina husabila imma shakira imma shakiran wa imma kafura Allah madaukakin sarki ya ce inna hadaina husabila dan adam mun shigar da shi hanya wadda addaidai mun gwada mai ga hanyar shiga aljanna imma shakiran ko ya gode mu Allah da ya gwada mai hanyar nan ya bi hanyar nan har zuwa aljanna wa in ma kafura ko ya butulce ya bi hanya mugunya mai taɓo mai ƙaya mai rana ya ce ya fada ya halaka sarki wallahi ku bi hanyar kwarai muna kira ga matasanmu lokaci ya yi da ya kamata mutum wala ya tsaya bi hanyar sunan manzo Allah sallallahu ko ni ka bi sunna hankalin kwance ga matasa nan sun bi sunna sun samu kuɗi matasa ga sunan sun bi sunna sun gane addininsu in suka ce abuja ba ko gane su in suka ce lagos ba ko gane su hankalinsu kwance ba su ɗauko gima ba amma wallahi in kace ka ɗauko maka gari gima, wallahi ko helin da ba ka bari wallahi za a gane kai ba mutunan ƙwai bane ko ina ba ka zuwa to da muna kira ga al'umma ku kiyaye mala alasar malami kake ka yi adin tsakanin matanka ita uwar gida ka ba ta matsayinta amarya ka ba ta matsayinta adalci za ka yi in ka so da abin rabo kira uwar gida ka ce to ga abin a raba kowa a bahina shi ko ba gaskiya ba wani abin da yake cewa ke bari shige ɗakin uwar gida ya ba ta abin da ta abin da ta ma amarya ba a yi haka wani kuma abin da yake ɗakin amarya ka shige ba mm. don a ce wani da ya yi kumshin nama sai sa cikin hula na mai hula kai mai hula in ka yi kumshin nama sai ka sa cikin hula sai ka sallama da ƙwarya sosai da sahi ko sosai da sahi mai gida sai shi ɗakin amarya a ce abin da aka ci shi ke da ran nan Allah da ya ta tona mai asiri ya yi sallama da uwar gida ya juya sai kasa kuma ga sai kaba hullar zafa sai to kuraba jama'a mana Allah sun maka addu'a Allah ta'ala ya baka abin da ka ci da iyalin Allah maɗaukakin sarki ƙarawa rayuwa haske wannan gari na tailande garinmu ne Allah ya ƙara wannan gari albarka Allah maɗaukakin sarki matasan wannan gari sun zaburo akwai 'yan boko cikinsu akwai 'yan kasuwa akwai 'yan siyasa Allah shi wa rayuwa albarka ƙasanmu Najeriya Allah ka zama da mu lafiya da yake lokaci ya riga ya ta dare yayi masu wa'azi riga sun yi wa'azi ne ya kamata in dakata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Eh? mun da na akwai tambaya guda da haka haihu alaikum malam ni a hukuncin aure da yarinya ba tare da izinin mahaifinta ba ya hukuntun wannan aure Eh, to dama wanda ya kowa ga haƙƙin budurwa mahaifinta mahaifin shi Allah bawar yan akwai shi to shi ya kowa haƙƙi ya aurar da ita to yanzu ya ka samu ba shi ya aurar da ita ba yana yi wakila ƙani yana ya aurar da ita yana yi wakila sarkin gari makwashi shi ya aurar da ita yana yi wakila a'a ita ƙanin babanta ya aurar da ita ko ƙanin inda ta ya aurar da ita uban na nan to malamai suka ce in uban ya halittar da auren aure yayi uban in yace ni na yadda aure ya riga yayi in ko sarki na saboda wata maslaha sarki yace na daura mata aure babanta ko yana kuma aure yayi amma kai da Allah in babu wasu maslahohi babu komi to uba shi adda haƙƙin ya daura da ya ce aure in yace bai da kuma auren dole a wace to saboda kuma muna kira ga da cijai su bar ƙetare uwaye yarinya ta ƙwarai ba ta ƙetare uwayenta inda suna na raye kuma ana zama lahiya in ta kauce ma wasu waɗanda ba uwaye ba to ta rota aka yi ta dawo gida inda uwayenta haka nan za a yi ta ga abu ya kuma daidai saboda kai uba bakin cikin da za a sa maka ka ce kaya yarinya ka wani ya ɗaura mata aure wannan abin ba zai bari zama ake ta ba alhaki na uwaye ba zai bari ya ta zama aure ba to saboda shi yasa aka dawo ma uwaye sai su ɗara ma yarinya aure da kansu ko su wakilta wani dama al'adar mu ta Hausa ba mu ka uba ba shi ka ɗara ma yarinya ko ƙane ne ko wane ko wanda daga cikin dangi ne ko ya wakilta wani hakan nan zuma ko ba haka ba ne? to saboda haka su ƴan matan su dinga kiyayewa uba ba a tsallake shi dan uba garkuwa ne in babu shi babu haraka Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi